kai wallahi shehu 2023 yana ga uban kowa man zabi a'a a to kana ganin wai kowa mun ka zaba wai shi ce abu shi kwanci ne bai taimakon mu man nawa gare mu dan majalisa nawa gare mu ba mai taimaka kan ni kai ina ganin ban sake zaben kowa kadiba a gani a ce waziri si wai ruwan shason buwaye mu ga ga gurbi amma ruwan shason buwaye wallahi ni na gani da yan zabe wani dan siyasa gare yan zabe ta kallon zai su wallahi kan ya ma yi wa a to mi mutun je ja assalamu alaikum mallan salon sanusi lahiya haka daga murya haka sai ka ce mai yaki da wani ni an kai a wallahi magana ta nika akan yan siyasar gana na kyale mu kowa ya ce abuja kwanci ne a ce ma azili si ruwan sha sun gare mu ga mu ga ruwa kuma a kan nan ta nan ina maka gucewa wallahi mu yanzu masa safani ina ganin ba ma sake zaɓen kowa tun a ni na riga na yake hukunci kowa ba sake zaɓe to ku wanga mataki da kun ɗauka, ai bai ba ba shi an mahita ba muna ganin alherin Allah ya doso mu Sokoto North and South gana Allah ya kawo mutumin arziki mutumin kirki wani rabul sanusi dan fulani talaba atika kuka cewa haka kuma a to shi sanusi dan fulani da halan wani aiki yawa yanki ne wanda muka tunanin eh kai dan majalisa zai mun adalci sanusi na ji dadin muga tambaya kai saboda kowace tambaya tana da ansa ko da tare ni ta kada ka manta wani rabin sanusi dan fulani shi an mutum na harko wanda ya gyara makarantar da aturu wani da shekara goma ko wani dan siyasa kasa gyara ta eh. sannan bayan nan akwai wata kwana wadda ruwa ka takura ma talakawa da bayan Allah nan gangaren gaki kowa bai gyara ta ba sai wani rabin sanusi dan fulani aikin da gwamnatin jiha ya kamata ta yi ba ta yi ba wani rabin sanusi dan fulani ya shi ya to tsakuwa da komai an ka gyara musu hanya an ka musu titi na biyu kada ka manta kuma akwai transformer wanda ya sai ma gangaren gaki sama da naira miliyan biyu ya samu su ba tare da ya anshi ko sisi na kowa ba sannan ko roba roba mashin eh. wanda ya ba matasa na north and south sama ga 200 sannan ya ba mata sama ga tela 300 waɗanda suke north and south sannan ya tabbatun mota wadda zai ɗauka shi ba mutane a kirga daban wurare da dama cikin world war na sokoto north and south eh. ba su da iyaka sannan ya taimaki marasa gata da galihu da guramu da masakai mutum sama ga ɗari uku waɗanda ba su jari na sana'ar da za su yi domin riƙe kansu sanusi ka tsaya kai nazari kai tunani in nace in liso ba ayyuka waɗanda wani rabin sanusi dan fulani ga mutanen da suke north and south ina aya kai gobe ya kan nan ba tsari ba a kakkaman cewa bai kai ga mukamin da ya kafa ba yawan ga alheri ina ga yake ka sa ka saboda duk cikin wallahi masu wakilcin mu babu mai niyya alheri in ba sanu su dan fulani da baba alu ba da haka ni na jiya zan dawo 23 in tsaya in Bilayi in zaɓi sanu su dan fulani talba a ji ka a jiha wai ƙuri'ata na jiya na sauya alhamdulillah dama haka da muka sun fahimta kenan kuma mu ta addu'a ubangiji Allah ubangiji Allah shi kai mana karshen gwamnati ta dan kwalibi a zauna lahiya dan Allah su ya da kuma wala za mu ji daɗi addu'a muka Allah shi taimaki wani rabin sanu su dan fulani Allah ya shige haka zan ce in wayar da kan abokai na saboda mun haɗa kai da su babu zaɓen ko amma zan wayar da kansu mutum ya yi wallahi kuma Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu nasara Allah ya taimake shi